sai dai kamar da na faɗi a jiya tun bayan da wannan yar fim ta yi magana akan cewa ana haihuwar yara barkatai ana sakin su ba tare da an kula da su ba zuwa yanzu ake ta samun kace na ce na ƙara ƙarfi a je mun kawo muku jawabin wani matashi alkashinawi wanda ya yi martani gare ta ya faɗi wasu kalamai masu muni waɗanda na ce bai dace a ce mai da'awa ya furta irin waɗannan kalaman ba babu shakka a cikin batun hana haihuwa kamar da muka tabbatar muku ko kuma a cikin sukar haihuwa barkatai kamar da suke faɗi akwai wata manufa akwai abin da ake nufi haka shi kansa batun almajirtaka da ake ta yaɗa magana a ce wannan a ce wancan akwai wata manufa ta a cirewa mutane kishin karatun alkur'ani duk da yake na san wani zai ce da ku a ƙasar hausa a halin yanzu akwai makarantun islamiyya ana sauke alkur'ani ta yadda za a tattara yara kamar ashirin talatin arba'in hamsin haɗari. su yi sauka a ba su alluna to sai dai kuma idan muka bahaushe na cewa a rika sara ana duban bakin gatari duk wanda ya dubi tsarin karatun islamiyya da tsarin karatun allo zai san akwai bambanci karatun allo shine tsarin da wato ya zo da yanda yara za su haddace alkur'ani su rubuta ta yanda waɗannan yaran za su zama cikakkun mahaddata duk inda ka ji an ce ga wani gangaren wanda ya haddace alkur'ani ya rubuta alkur'ani zaka je a makarantun allo ne amma islamiyya ban ce ba a samu ba amma akwai wahala kwarai da gaske kafin ka ji an ce ga wani a islamiyya haddace alkur'ani mai girma ni dai kaina nan ɗaya ne daga cikin waɗanda na samu dacewa da haddace alkur'ani daga bakara zuwa nasi ta hanyar karatu na islamiyya domin ni ban yi makarantar allo ba to amma ire-iren matasan da suke samun haddar alkur'ani ta wannan fuska din da yawa daga cikin su zaka samu sun ba wai tsarin da islamiyya take kai ɗari bisa ɗari ne ba su wani haddab ba da yawa jajircewa ce ta waɗannan ɗaliban za ka ga wani ƙoƙari ne ɗalibi ya haddace saɓanin makarantun allo da za ka ga duk yaron da ka ga ya haddace alƙur'ani a makarantar allo tsarin ne ya zo da haka domin za a zo da yara za su zo karatun safe karatun yamma da na dare za ka tarar yara almajirai waɗanda suke bin tsarin karatun allo kusan za mu iya cewa kaso saba'in da biyar na rayuwarsu karatun ne ashirin da biyar ne suke tafiya su yi wani abin wanda ba karatu ba kusan haka tsarin karatun allo yake to idan haka ne kaga kenan makarantar allo tana da wata miza tana da wata daraja wacce sauran makarantu da ake da su na hadda ba su da su to matukar a makarantar allo ne ake iya hadda sannan kuma da wanda ya haddar takarda irin mu kenan da wanda ya haddar allo ya je ya rubuta to da ba ɗaya ba ce, su waɗancan ka ga wani ko da ya shekara goma ba ya karanta duk isan inda ya so ya karanta zai karanta ba kasafai ne za ka samu a ji an ce mutum ya yi haddar Alƙur'ani gangaren a makarantar allo kuma a ce haddar ta zai ba kasafai ba amma haddar islamiyya galibi za ka samu ko da an haddace haddar takarda kenan zuwa wani lokaci ana iya mantawa wannan sanannen abu ne ko dai ta zube gaba ɗaya ko kuma wani ɓangare na haddar musamman idan akwai ƙarancin bibiya duk da yake shi ba makaranta allo din indai ba a muraja'a ba a tilawa akai akai ana iya manta almuhim haddar da ake a makarantar allo ta fi tasiri wajen haddace littafin Allah sama da hadda a ko ina to idan wannan ne kenan waɗanda suke so su ce lagon karya alqur'ani suna so su cirewa mutane tasirin alqur'ani a cikin babu wata hanya da za su iya karya lagon alqur'ani sama da su biyo ta hanyar wato ko rauna ta haddace shi idan ba a samu mahaddata da masu rubuta shi wata ran za a rasa shi da haka nake cewa kada ku ɗauki batun sukar almajirtaka a matsayin abu mai sauƙi. abu ne mai matukar hatsarin gaske da ya kamata malamai su lura da abin sosai to amma game da masu yiwa ita wannan yarfin martani ana ta samun mutane kala kala nan wata baiwar Allah ce wata ustaziya daga cikin wani Allah ɗalibai ne masu kokari wajen neman ilimi ta yi mata nata martanin daga cewa ya kamata a ce na gabatar muku domin a cikin jawabanta ta kare alqur'ani ta nuna cewa ba za a soki qur'ani ba duk da yake ita 'yarfin banji an ce ta soki qur'ani a zancen ta ba amma dai shi naziru shi alakanta abin da cewa wato ko almajirai take nufi kuma da yawa mutane sun ce duk wanda ya saurari bayananta ya san ainihin wato ko almajirai take nufi da maganganunta haka da yawa wasu suke faɗi wasu kuma suke cewa a'a ba su take nufi ba tana nufin umumi na wato ko barin yara su tafi barkatai almin dai tana ta samun martani wanda wannan baiwar Allah da zan gabatar muku ɗaya ce daga cikin waɗanda suka yi mata martani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa masu albarka mu da wayewar safiyan ah, Lahadi wanda yake daidai da 23 ga wata Ramadan. Wanda wannan sakon ya isa ga wannan da kuka gana ɗora ta a gaban fuska. Wannan ƙaramar tsararriyar marar kunyar. Ah, sakon da nake so na isar zuwa gare ta shi ne ta tukunna waye ita meye matsayinta a addini wani irin gudunmawa ta ba wa addinin musulunci tun farkon tashin rayuwanta zuwa yanzu wani irin gudunmawa ta ba wa addini wanda addinin ya tsayu da har za ta buɗi baki ta yi magana akan abin da ya shafi alkur'ani abin da ya shafi alkur'ani su ne almajirai duk wani malami a najeriya wanda ya amsa kansa ya kai ya isa dole in zai faɗi tarihin shi sai ya faɗi cewa ya yi makarantar allo ku sani makarantar allo ba za a taɓa rufe ta ba a najeriya kuma ba za ta taɓa zama tarihi ba har najeriya ta tashi dalili shine da ita aka kafa najeriya da haka bayan da za a yi yanzu a ce wai wasu ƙananan marasa kunya za su dinga kawo shakuɓe da ƙananan magana a cikin addini a irin gudunmawar da take badawa wajen rusa tarbiyyar 'ya'yan musulmi bai ishe ta ba har sai ta zo ta cusa wa wasu musulman ƙiyayya da alƙur'ani ne manufa ƙiyayya ake so a nuna ga wannan abin ƙaunar mu alƙur'ani domin in ba so ake a yi da alkur'ani ba babu yadda za a sa makarantar allo a gaba ga gidan karuwai ga gidan 'yan daudu ga gidan 'yan iska ga gidan 'yan caca ga gidan 'yan luwaɗi ga gidan giya ga gidan fitsara da rashin albarka lojin lojin iri iri ges ges kala kala ba a batun shi sai abin da ya shafi alkur'ani to ba za mu bari ba ba za mu yi shiru ba kuma ba za mu kyale ba ba ke banza ce ba komai ba da har za ki tsoma baki duk wanda yake so ya taimaki almajirai da in ka ga almajirai wasu munafukan musulmai wanda su ma ina zuwa kansu idan so kike abin ya gyaru inda kika ga almajirai suna cikin yanayi da kunci sai ki ɗebi dukiyarki ki je ki nemi malamin su eh malam eh ga gidan malam nan to malami yana da gida yana da guri eh to me kika ga ya dace kiwa ki taimaki makarantar da ɗaliban da kika samu ki taimake su amma ba ki zo ki dinga surutu ba tabbas kamar yadda wannan baiwar Allah ta faɗa a ƙasar mu ta Hausa mafi yawan malaman addini zaka ji tarihin su sun yi almajartaka ko dai almajartakar da ake bara ko kuma wacce babu bara kwata-kwata amma dai an yi dai makarantar allo to kaga kenan sukar almajartaka kai tsaye wani nau'i ne na sukar malaman addini amma wannan tsari da ake da shi na a ɗauki kwano a je a bara kamar yadda muka gabatar muku je ba abu ne mai kyau ba akan kansa za a iya yaƙi da wannan abin amma ta wace hanya za a iya yaƙi da abin ta hanyar haihuwa sukar haihuwar barkatai ko ko ta hanyar sukar makarantun Allah ko ko ta hanyar kare karatun Allah da tabbatar da shi gami da zabarar da waɗanda suke da haƙƙi wajen su samar da tsari mai kyau ga almajirai wannan amsa ta ƙarshen ita ce mafi kyawun amsa domin kuwa Sheikh Sani Haya Jingir a wani bidiyon sa da na ci karo da shi yayi magana mai faɗi akan wannan inda balan din ya bayyana yadda Yahudawa suke so da ƙarfi da yaji su soki tsarin karatun allo nan mutane sai Yahudi ya zo ya ce in kuna da yara da suke koyan karatun qur'ani ku daddake su yawa shi babu a ƙasar su ya ga wata rana kasar da ake karatun qur'ani nan za ta ci duniya gaba ɗaya ya ce ku daddaki mai karatun alkur'ani aka ce to a tambaye su mana a tsarin mulkin ƙasar ne aka ce duk wanda ya karata alkur'ani ya yi laifi aka ce a ah, constitution bai faɗi haka ba to waye ce a ce ah, ya ya za ku zo ku basu suna karata A ah, kai kan gina makaranta allo din ya ce ba shi ba ne to abinda ba naka ba za ka shiga ciki ya kus ya ce wa yara ba su da galihu yaran nan 'yan najeriya ne ko ba 'yan najeriya ba ba su da haƙƙi a dukiyar najeriya an ba su an ba su tuwo da miya da abinci suka ƙici an yi wa mm, makaranta alkur'ani gurin zama da bencina suka ƙi karɓa suka ci to mu ko ba a ba mu ba za mu yi don mun san amfaninsa sai aka ce a ah, wani ya turo daga kasar waje ya ce a kore su wannan abu yana da bukata a tunani ko ba da bukata wallahi wannan walakancin wata ran an ce mutum yayi ba zai yiwu ba domin ranar da mutanen mu suka gane mahimmancin karatun alkur'ani ka zo kai baka ba da kuɗi ba an zaɓe ka ka ba da haƙoƙin mutane baka yi ba na kai ɗana da kuɗi na na je gurin wanda na yarda da shi da ya dukiyar ƙasa ba a bamu ba nan na zo aka ce to kowa ya koma su na ce a nan mu kasan mu ce mu najeriya nan na ga dama yan je fatakwal in zauna na ce mai ce na zo najeriya dan fatakwal din ma ya je kano ya zauna ko ko a rarraba sai mun yi passport muka ce muna goyon bayan zama kasa daya za ka zo aka ce to dan jigawa ya ebe almajiransa ya kai kano dan kano ya kai kaza saboda me ba hujja to ina majalisunmu ina lauyoyinmu masu karanta constitution ɗin najeriya a ina wannan tattalin yake ina kofurori ina nan su kofur ina saje ina wane ne a caji ofis in ka kamo mai karatun alkur'ani a wace kotun alkalin za a sami wato lambar da ta ce a hukunta shi amma duk da ana, ana kallo ko to mu dinga addu'a Allah ya bude zuciyoyinsu su gane Allah ya ɗora ma akan daidai wannan jahilci ya kai jahilci Allah ka wayo da hankalinmu Allah ka kiyaye mu cutar kanmu da kanmu ubangiji Allah ka karawa alkur'ani buwaya gashi na ana layi layi a america ana musulunta sannan mu da Allah ya ɗauki abin ya bamu sannan a dinga wasa da shi kai Allah ka kebo bayi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaikum to fa duk wanda ya saurari jawaban Sheikh Sani jingir zai gane cewa barin almajirai barkatai suna yawo a cikin garuruwa abu ne da gwamnati za ta iya magance matsalar ta hanyar samun musu da tsari mai kyau a yi musu aji a yi musu bencina sannan kamar da aka ware ɗaliban makarantun boko ake ba su abinci gwamnati tana ba ciyar da su su ma a ware musu a riƙa ba su abinci ana ciyar da su domin duka ilimi ne idan aka haka an magance wannan matsalar tunda dai yan ƙasa ne sannan gwamnati tana iya ƙoƙari ta shiga hatta makarantun Allah ta yi tsari ga su waɗannan malamai ta yadda za su haɗa karantar da su alkur'ani da kuma koya musu ilimin zamani wato ilimin boko ko gwamnati tana iya shigar da ta gina makarantu na musamman a kowace jiha ko kowace karamar hukuma yanki duk wani guri da yake da jama'a ta gina makaranta ta musamman wannan makarantar makaranta ce ta islamiyya za a yi karatun allo da toka da kuma irin wanda almajirai suke amma kuma za ta rika ɗaukar ƙulawa mahaddata aiki ta rika biyan su aikin su shine koyar da yara alkur'ani a gefe ɗaya kuma za ta ɗauki waɗanda za su koya musu ilimin boko ina ganin in gwamnati ta jarraba wannan za a rage irin za a kawo ƙarshen waɗannan matsaloli sai dai matsalar da take sa ba za ka ga an yi haka ba saboda addini ba shi da gata a wajen da daga cikin mahukunta wasu suna ganin yin hakan zai sa ana nufin an musuluntar da Najeriya ko an shigo da addini cikin tsarin mulki wanda kuma in ka je kudu ba haka bane ba idan ka je kudu zaka tara coci coci suna da gata irin wannan zaka makarantun su na boko zaka tara kuma ana koyar da christianity ɗari bisa ɗari a ciki to mu ma kaga muna da damar da zamu iya wannan ba tare da an soki almajirai an kore su ko an wulakanta su ba na san wani zai iya cewa ainan nan din ma'ana tunda dai duk ga makarantun boko tun daga primary da ana sanya karatun qur'ani da sauransu akan sanya ilimin muka to wannan zamu iya cewa ada kenan kuma kullun abin ƙara rauni yake kullun karantar karantar da addini a cikin makarantun boko kullun abin yana ƙara baya ne saboda ana ƙara kashe ilimin ma dai a arewacin Najeriya ba ba ma iya ilimin addinin ba to saboda haka wannan tsari na karatun allo tsari ne mai kyau ba kuma sharaɗi ba ne kamar da muka faɗa sai mutum ya wulaƙanta ɗansa ya tura shi bara sannan ne zai iya ainihin wato ko yin karatu don haka yana da kyau a ce an samar da tsari a samu maslaha a cikin wannan batun muna roƙon Allah subhanahu wataala ya samu dace wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh